وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين سي الله يتي وقساه باين قاري ورون ki shanya abin da ke saman ki na ruwan dufana ya ce wa sama ya ke sama ki kame kar ki saukar da ruwa sai ruwa ya ragu har ƙasa ta bushe Allah ya halakar da kafirai jirgin ruwan kuma ya tsaya akan dutsen judi sai aka ce halaka da nisantarwa sun tabbata akan masu ƙetare iyakokin Allah da